Thank you. 还有什么讲过了吗？嗯？今天很懒。 Libya yalwa bai gama yana yalwa bai ina asibiti kai kai kai Allah ya soye me faru yalwa bai lafiya kana madan ci dai kawai ba ta da lafiya na kawo ta Allah ya ba da lafiya amin amin Sabi, to shi kenan akwai, to gaba. sai dai yana da shawara a nawa bangaren akwai bukatar ka samu mata wata koyaya wadda ya dinga dan taya ta ayyuka eh kana ba ta ita kadai a gani to shi ke ba wani abu insha to kamar ya gama huta ya sai ka ta zuwa a sai kuma ta ta gama aiki to sai ki nema ko ma wace ce sai a daga gyata gaskiya ni ba na ta wata kamar ɗaya to ba san wata tsohuwa kike so a kawo ki ya saboda Allah yanzu kenan da a ɗauko yar aikin da za a dinga biyan ta gara kenan a ɗauko yar ƙoki ta zo ta miki wanka na fahimci kamar ka so na uwan na uwan na dinga zaɓar za ka yi fajira in wani magana ba ba na so su zo su rabe ni ba na so su mori ni wace irin magana ce wani Allah ya ta. Allah ya ta. Asa ke da mu ke da mu ko. Ya sanar ka ta ka aure. Mu da ga shi ko da ita. Ka zo mana. Ka ga ta. wato sai suka ga damar dawowa cikin gidan nan kun samu da na haife ki sai na ce ba za zo ba ne na mala. aure na manta cikin hali na miskin don ba da ne da da a daura mata koko sannan da rana a daura mata goro da kuma a daura mata shi to that ina haka ya fi da zama abin da ka tsara shi ne magana wai shi ne wai cikin samarin wai ah, tana nan makon samarin ki wa so matsala hm? za ki ai eh? a bani kawo so kawai ki yi magana na fi son hasa hasa hasa Jawani, sai kika hau mun ke so fa. sai kika ce kina so. Ya Ai ka wanda kike so. abin da muke bukata wanda kike so. Idan kika je kika samu ko ya zo ki faɗa masa turiyarsa. Eh, wallahi da ina da kai ba ka rabo da zolaya ya jiki jiya ka da ke gaya mun ba ta da lafiya har ko ofis ma ba ka je ba ai jiya ka ji da yake ba ta da lafiya har ko ofis ba ka je ba ana sa shi ne ibaran je in kira shi shi ma ma a yalla bai ya da

yanzu haka na zo da na sanar da kuma na samu amuka na zuwa ofis na mata da kawai da domin da ita haifiya na lafiya a akwai kasan juna biyu a rigima su so zan je zan kai ta ne akwai wata kasan sista ɗin da za mu a can da bin da yake sai kun dawo gari da zan wallahi ga shi ko ga wani to idan ya ga Thank you. Bye. wai za su tafi da ke can birni ki zauna wajen su mu ci gani to an abu na son haka alhamdulillah ah, ya shi ku san tafiya da ita to ga nan hmm? yau yau to amma dai abin da na gani shine sai ka bari idan ka hadu da malam Yusuf hmm. sai ka masa bayani kuma a sake zama a sake tattauna ko me kace wannan ne uwa yanzu nan in na tashi na tafi sallaci za mu so shi zan faɗa masa da abin da ke kuma na tabbata sai ya magana tun da ni ne ke gaba to ai shi Ba babu wani abin Allah sai ya tabbata Allah ya tabbata Ba babu wani abin Allah ya tabbata yana gida lafiya da ce ko lafiya na yi wani abin farin ciki ne same ni na same ki ko same mu matsala? nan zan tafi wurin siya kariya Bunni, ban sa biki gaya min ba. Amma yanzu yanzu na suka zo, ban san da zancen ba.

继续。Go。Go。Cuma dia orang dia ucap dia lalu keluar. Nak kemana dia? Dia dia kemana? Dia kemana? Awak tahu. Akan dijemur sedikit lagi. Segera biar akan. da zafi saboda ruwa mun mana ruwan shuka mun ga sai kun fi ai ba a inda ma da ta abu na a ringa tunawa da kada ya dan kuma ne ba fira ba komai amma dai su da sa Malam kana ina ne? Ba da dai ku ji. Ba da dan da makaru makara ku bara na annabi ba da duk wani Allah idan ka dawo ba

ka gani ba Allah ke ni ba to wannan ke ne a cikin nan wannan gaskiya mu a gona suna zuwa da wani za wani abu dan da ni da abin da yake so ka samu a muka je kan ne da a ba mu abin da da mu na fara to ji ko biyo to to ko a fara a garin nan ayi ina jin ni ban ji alamari nake amma nake jiyan ka wanke motar ko ka wanke na ba ka ji biki ba na thank you Thank you. kayana ne za ki dinga sawa kafin Allah sabin kuma ki naki ba kina ne ko kuma sannan da Allah ki jube ki mari wannan wace irin shiga ce ha ba ki dinga wayewa wannan sarkan mari ba haka ake sa ta ba wannan kitson tsaifewa zaki ki je salon har mijin bakin ma kaɗan ake sa kalli ko da dan Allah ji ko da hannu ha ba kan wata ki dinga wayewa mana kafin yana kuskure eh, yanzu abin da za a mu je ban in hina yake da ake amfani da shi saboda sai a hankali kuma sannan sai ɗakin an gama gyara ya zai yi sai ba ka Da kai ma ki same ni a gidan a'a ba haka nake rigi ki ka eh, ya hakuri mana sai na eh, eh, yau ka nan gobe kana na ka ce ne da da Allah ni. zama ne na

Sannan magana ta farko a nan ba shi don allah yanzu kin ga dawo gidan ko to maganar gaskiya da shi da birni da kauye rayuwar su ba ce dan na sani dan fara fahimta wasu daga ciki saboda haka rayuwar ki ta can daban kuma nan ma rayuwar ki da zaki daban dan Allah dan annabi mali komai da kika san ba zai bata min ba ko ya bata wa yayi ki kai saboda haka kuma ya kamata ki zauna da kowa lafiya dan bari kuma sannan da Allah baki ba sai irin kawaye da irin wanda dai basu dace ba ku da an yi zai ba abin da zan ce miki sai dai mace Allah sakara alheri ba ta da yake kansa kuma haka ba yake nemi nashi ba za ce kin dogara da su kin ne yanzu kenan kuma ga da kenan ladi kin gani karatu na ba wani zafi ba ban ce zan ɗan yi ma aiki ko <clears throat> gashi nan yanzu ba sai kin ya aiki ba ki samu naki ba kin ga wannan ita kadai ta ishe to ina na ga halin wannan abu ne mai sauki kika maza nawa a sai da ce ta fadi haka ne a sai da ce an sace saboda haka wani abu ne mai sauki ke da kyauta ko

daidai muke da kiwon bari ga muke wani mata ta mata sai kuma ta da idan ta ce da ba wani ki Allah ya yau rayuwa ta duk wasu mata masu irin wannan Allah ya su gani

wallahi wannan ba komai ba ne ke ki san ke ba kaɗa wani abu wannan ba ba ba mutum shi ka duk da kike wallahi ba na ba da nan amma wannan ba komai ba ne kwantar da hankali eh? ah, ah. sai dai yaro da wani da wani da kawai yi a bawa kiki ba wanda ba. da ruwa eh, ba wani kai sai ta kawo gona na wa sannan ka kawo kuɗin waya da kuma layi da kuma yan kuɗaɗe da za a ɗan gyara ta a wata dan sabuwa ce sai a yi cikin waya mai ta za a kawo a ya yi ka sosai masu lashi hassar layi da sauran ya ta samu ko a ko da yake da kada kare ta waya za a kawo masa layi nawa ne zai A hamsin ta isa zan ba ki dubu hamsin yanzu sa mata nayi a sa mata kan waya dan ba waya ba ba ta ta tashi da wata haɗa waya ta bugu <laughs> a ah, waya da wani dubuwa cikin mutum ka akwai magana bala'in da ibalin da ya bai gina kwalar kan zuwan bai na bai Thank you. banda abinci ina na taba jin inda budurwa take bin saurayi har gida sai a kai sa a rasu don shi wani aiwa wani abu bane don ni ma da gida da gida ko gida ma da nufa an san ne shi ta ji da shi ne. yana nan ku da shi ba waje ana ji ba awa ne da

ba nisa na yi kuma kin san tarin in ya fahimci irin abubuwa ne da kike ni zai rinka yi wa faɗa ba kowa ko ba haka ba don Allah ki dinga gyara halaye ki ba na son abubuwa irin haka to ya ku to za na hakuri zai ki mana yafi so ga ina kare za ka ciki bayyana kinka ba wani kike so kin gaji to ni bari mu sai daura mana da zuwa wani abokan ciki ne ne yana so na yanzu mare ba ki ganin mutum ba amma tashi dai har ya haɗa miki waya kika sani ma ko ɗan yankan kai ɗan yankan kai gaskiya ki je ne haka wannan ai ba ki ne ki kika ce ko taba ganin shi ba Thank you. da yusuf idan za ku je kofi kan ci kara zuwa gidan da a wani yake yara mata idan kuma na kara ganin ki a gidan nan na rana ya fi ki jin daɗi kin ji ko ba

ba da baki yawo ba Thank you. mutum da dama ina idan na wannan fi ki sanin halin anti ba za ta yi miki haka abin da za ta ce kenan ka manta ranar da na zo neman ka kana ciki ba sannan ta ce mun ba ka nan to me take nufi a sai dai in ke cika da wani abu to ma ina tun da dai ba ta so kina zuwa gidan nan ki daina zuwa mana haka ma za ka ce tana na ce maka ba zan sake zuwa gidan ku sannan ka ce ko shi da zo gidan ku amma yanzu abin da za ka ce min kenan a ki kuna da kamar tana ba ni ta ne to ji wani irin mutum shi tafi shi mana ni lokacin da tsamma zai kasa kasa ne ba kasa kasa ta mun ba da haka ne maka barin daga murya na yanda yake shi ha Bakisu dama Allah gaskiya ne Allah har in baya baka ai baya gaya maka gaya baka sannan Allah har in ya karbe baya gaya ma ya karbe Allah baka zuwa gurin ki wai ya tashi ya ce jiya ni na baka waje karan jiya ma da baka kana yau ka taho baka kamar ni ne bawa uban a a ki Allah ba ruwan ki ya ce kullum ka taho ya baka in ya ni ya baka ba a yi mai fadan ya fashi dan na ba gabas ba zargin da ya kai Allah ni gida na koma a yamma ba zargin da ya kai wa hamu ni gida na duba kudi ba zargin da ya kai wa hamu ni gida na duba a yamma ba ma zargin da ya kai wa hamu Allah ya shi ne gaban bakwai sannan ya yi kasan bakwai babu zunubi ba a garaba ubin da ya ba shi cikin tsora ina nan kun daga ƙauye ƙauye kusan daga kirji babu aiki ta fasto hankon zuwa a shago ai sai buɗe ciki ne ina nan kun daga ƙofa ƙofa saboda Allah waye ke bayani

ai lallai yanzu da zuwa zai yana yana ciki kan amma dai kuma ne tsarin da har ya lafi ba tunani ma wuya lokacin zuwa hona shan a baya yanzu kin ji maganin nan ya bai kan gani ku bari in miji dakin kalabai ki ko ruwa fiye a tauna a baki hawa tabar ma da tsari ga zaki ya kai ga uku inda mai kargawa sai ya kirga tun na farko jirgin kotun jilanci jajin da makalkaliyar dankam boran kalin hundaram in kai da bayan in zuba gasar daidai zan in zuka ne da biyu kuwa yawon farko na ke sa'ahom in yarka ce ka ce yarbe dan har dan dauda romato da kabar tukuban bargon zuba kurman raga dam raga maɗaurin auren sai in

eh come on gaskiya da ran wannan yare ko kin sauna mu shi look extremely beautiful kin ji yayi yau baby daga wani garin Saudiya ko kuma Sudan wow eh ya wajen na magana na ta comment hayalla bai yalla <laughs> bai ka dauki Allah ke ka eh ka ka fito yalla bai kai menene haka ne yaya ah. ah. gaya miki ba za ki fito ki gaya ba idan ba ki gaya ba ki gaya mutu wa za ki gaya wa Mariya? Mm. Wani wani da fitin ne? Ya kai kai da wasu ɗabi'un da ba su da kyau wanda da ban santa da su ba ta fito daga gidan mutum da safe ba zan ganta ba sai dai ita da kamata wannan ladan da su yi nasu ne ya wuce ya ce ba mu kai ba da gida in ciwon zuciya na ta samu ba zan iya abin da ban da kawai na yi da ta gida tun da ka gani ta ɓace ni ce haka in ta gyara da zuci tun da ka gani uwa ta ce gaskiya ne gaskiya ne to abin da za a yi na Allah ka bani lokaci in yi tunanin ɗaukan matakin da ya dace wata da ni na ɗauka wani abu ne ba zuwa ne na sami tana gaya ta wai lalle sai na koma ƙauye yanzu kina nufin ta fara tunanin tsakanin ki da shi ina na aka san ba abin da ake ciki ba wai kawai dai ina zuwa yawo saboda haka dole sai na koma ƙauye bar shi giya aiko wallahi tashi za a yi a tsaye ba za a bar ta ba ke ta da ke bar gidan ina uwa ko da yake sai da zan yi mata gidanta saboda kan ma gida waye ashe baki cika ya mata ba in dai har zaki bar mata gida ba dai kin ce ba ku haɗa uwa da ita ba dan uwa ce ta ƙarƙari wallahi in dai ni ce ba dai ni na bar gidan ba sai dai idan iska fita ta bar min gida ba dai kin ce ya fara na miki alamun so ba sosai ba maganin kawai za a yi a zuba mata kuma a don ci ta mutu

Thank you. Thank you.